السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أولا بقري من البركة مسلاتين أبو بكر الصديق لكي أنا مكرر أريتشكي غير الله في أنجيها النصر أولا يمشي من البركة نلهدي tara ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da hudu ga watan shida shekara na dubu biyu da goma sha bakwai a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma allah madaukin sarki cikin ikonsa ba mu samu daman ɗorawa basa tafsirin da muka saba yi ba daga farkon watan ramadan alhamdulillah yau gashi Allah ya ba mu dama da haka za mu ɗora daga inda muka tsaya a tafsiri da muke na mako-mako kuma za mu ci gaba sai dai in mun samu tsaiko ko dalili na tafiya saboda wani abu wanda ke wajibi da ba za a iya yin wakilci a kai ba to zan sanar da jama'a cewa rana kaza a bana na kuma mana fatan waɗannan ranakun ba za su zanto da yawa ba a yanzu dai ranar laraba da ranar alhamis su ne nake da aiki wadda suke na wajibi a makaranta wadda su din ma ina ƙoƙarin yadda za a yi inga cewa ko mun dage su ko kuma dai an bayar da hutu don a ci bayan watan ramadan saboda haka za mu ci gaba insha Allah duk ranar da ba za mu samu damar zuwa ba za mu sana mana cikin tafsirin ayoyin azumi a cikin suratul baqarah kuma mun tsaya aya na ɗari da tamanin da takwas haffan da bakwai ko? wanda wannan ayar ita ce a wajen jumhur ayar ƙarshe da ta yi magana a kan hukunce-hukuncen azumin watan ramadan da haka za mu karanta wannan aya ɗin mu ɗora tafsirinmu daga nan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نعم الله مدوكين سركي أنا شيوا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم an halasta muku a daren azumi ku sadu da matayenku hunna libasun lakum su ai tufafi suke a gare ku wa antum libasun lahun kuma tufafi kuke a gare su ma'ana shaƙuwarku da juna kamar shaƙuwar riga ne da jikin mutum alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum Allah maɗaukin sarki ya sani cewa ku kun kasance kuna ha'intan kawunanku dangane da wannan lamari na saduwa da mata fata ba alaikum sai ya yafe muku ko kuma sai ya sauƙaƙa muku wa afa ankum ya yafe muku ko kuma ya yalwata muku fal'ana bashiruhunna daga yanzu bayan kun ji wannan yalwatawa da rangome ɗin ruhunna. ku sadu da su matan naku wa wabtahu ma kataballahu lakum ku nemi abinda Allah ya rubuta muku wa kulu wa shirabu ku yi ta ci كويتشا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حر برنزري يبين غريكو من الخيط الأسود دقبك انزري من الفجر أساكمكم قلوا الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل سنن بايم قلوا الفجر نم كوشك أزمي har zuwa dare wala tubashiruhunna kada ku sadu da matayenku wa antum akifuna fil masajid a lokacin da kuna zaman itikafi a masallatai tilka hududullah waɗannan sune iyakokin Allah dangane da azumi da hukunce-hukuncen azumi fala taqrabuha kada ku yi kusa da waɗannan iyakoki ko da bakin gaban waɗannan iyakoki kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi linnas haka nan dai yadda Allah ya bayyana hukunce-hukuncen azumi filla-filla a waɗannan ayoyin to haka yake bayyana ayoyinsa ga mutane yana yin haka la'allakum tattaqun domin ku samu taqawa tsoron Allah madaukakin sarki wannan ayar kamar yadda na fara faɗa a wajen jumhurin malamai da ita aka rufe magana akan wajibcin azumin watan ramadan wadda ba a yi maganan wannan ba in ba a nan wurin ba ma'ana ta azumin watan ramadan a waje guda ɗaya aka yi a cikin alkur'ani mai girma su ne waɗannan ayoyin na 183 zuwa 187 waɗansu malamai suna ganin ayar da ta biye ma wannan baya ita ce ciku na wato ainihin magana akan hukunce-hukunce na azumi irin su a sheikh muhammad atiyya salim da malam uh, abdallah yusuf ali mai translation ɗin ƙur'ani da turancin nan za mu zo mu ji menene uh, dalilinsu akan haka amma ita wannan ayat ta kunshi abubuwa da dama na hukunce-hukunce na azumi ta buɗe da cewa uhilla lakum uhilla an halasta muku wannan lafazi ya zo a siga na malam yusamma fa'iluhu wanda waɗansu suke shi a sigatal majhul ko to ta'adduban ma Allah tabaraka wa ta'ala sai a ce malam yusamma fa'iluhu saboda Allah ba majhuli bane an ce an halasta ba a faɗi wanda ya halasta ɗin ba saboda mai saboda sanannen abu ne sanannen abu ne Allah maɗaukakin sarki shi yake halastawa shi yake haramtawa mun karanta ayoyin baya na ayoyin alhalal wal haram cikin abinci ko muka ce ka'idar farko da malamai suka fitar daga waɗannan ayoyin ɗin shine anna tahlila wat tahrim haqqun lillahi tabaaraka wa ta'ala la yusharikuhu fiha ahad haƙƙin Allah ne halastawa da haramtawa babu wani wanda ke tarayya da Allah cikin wannan Allah yake cewa uhilla lakum an halasta muku wannan magana da yi shin bayani ne na cewa yanzu ne aka halasta ba ba halasta ba yanzu aka fara bayani akan halaccin saduwa mata a musulunci koko an faɗi wannan ne a dalilin da wani hukunci ya zo da ya saba ma wannan sai aka faɗi wannan domin a shafe hukuncin da ya gabata jumhurin malamai masu tafsiri suna tafiya izuwa magana ta biyu ɗin cewa wannan uhilla ɗin zance ne na shafe wani hukunci da ya kasance gabanin haka kenan ba ba magana ne wadda ke fara hukunci ba kamar yadda misali Allah yake cewa uhilla lakum saidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyara an halasta muku uh, abinda aka faroto na ruwa abin da ya mutu a cikin ruwa da abin da kuka faroto a ruwa sai da bahar wanda kuka kama ta'amuhu wanda ruwan ya baku bayan abin ya mutu a tafsirin malamai kun ga ai da can farko ba haramta ba wancan ibtida'u tashri' ne anan wajen jumhurin malamai suka ce ba ibtida'u tashri' bane menene nasakh ne bayani ne na nasakh ɗan wani abu da ya wuce wato kenan da an haramta wannan abin yanzu an shafe wancan hukunci an halasta muku wannan shine maganan jumhurin malamai kamar yadda na faɗa kuma suna da hujjoji da suke faɗa abinda ya sa suka fahimci uhilla da wannan na daga cikin hujjoji ɗin Shi ne na farko lafazin yaktazi haka ana magana da kai ana faɗa muku an wajabta maka kaza an wajabta kaza can kuma sai aka ce uhilla an halasta wannan yana nuna kamar da ba haka abin yake ba wannan shi ne abinda al-qurtubi ya faɗa cewa lafazin uhilla kanta tana nuna cewa da ba al'amarin ba haka yake ba sai abu na biyu suka ce Allah madaukakin sarki ya ce alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya san ku kasance kuna ha'intan kawunanku dole zanto abu ne wadda kuke yi wadda ba daidai ba in ba haka ba za a ce ku ha'inci kawunanku ba kenan abu ne wadda ba halasta muku ba kuke yi abu na uku da Allah ya ce fataba alaikum Allah ya karbi tubanku an fassara ta ba da nan karban tuba ai kafin a ce Allah ya karbi tubanka ai kai wani kuskure ne ko wanda ya bukaci ka tuba sai ka tuba haka nan da yace afa ankum shi ma in mun fassara afa da ma'anan ya yafe laifi mun ga shi ma zai zanto ya yafe muku laifin abinda kuka yi wanda yake da ba daidai bane sannan abu na gaba suka ce Allah ya sake ce fal'ana <laughs> ba shi ruhunan fal'ana daga yanzu kenan ashe da hukuncin ba haka yake ba waɗannan su ne hujjoji da malamai suke kafa dangane da wannan sannan hujja ta shida ne cewa riwayoyi na sababin nuzul ɗin wannan aya suna tabbatar da cewa a farkon musulunci an hana ci da sha da saduwa da mata a lokacin azumi bayan mutum ya yi bacci ko bayan sallan isha kamar yadda za mu zo makaranta suka ce waɗannan riwayoyin duk suna tabbatar da wannan kenan dalili daga nasri da kuma hadisai suka ce abin da yake nuna cewa wannan ba ibtida'u tashri' bane tashri' ne na bayanin nasakh din wani hukunci malamai ‘yan kaɗan sauran malamai wadda ba jumhur ba su suna ganin cewa wannan ibtida'u tashri' ne shi gaba ne da bayani da ake na hukunce-hukuncen azumi ba wai akwai wani hukunci da aka shimfaɗa ne yanzu za a share shi ba su kuma mai dalilinsu suka ce dalilinsu shi ne kamar haka na farko dai sun bayar da amsa madalilan da jumhur suka ambata suka ce lafazin uhilla ba dole ne yana nuna cewa da abun ba haka yake ba da Allah madaukin sarki ya ce wa halallahu albaya wa harrama riba Allah ya halasta cinikayya kuma ya haramta riba shin dama akwai lokacin da Allah ya taba haramta ciniki ne ba yi wannan lokacin ba hakanan da Allah ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyara yara, ba taɓa yin wani lokaci da aka haramta cin abin nan abin da aka faroto daga ruwa ba ba a taɓa haramta wannan ba hakanan Allah madaukakin sarki yana cewa bayan ya haramta mata da bai dace a aure ba can sai ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum bayan wannan da aka ambata muku to sauran an halasta muku shin yana nufin da an haramta su ne kun ga duka waɗannan ayoyi ɗin baya nufin cewa da an haramta kenan lafazin yahtamilu hadha wa dhak wa idha tatarraqa al-ihtimal ila an-nass batala bihi al-ihtijaj yana iya daukan abin da jumhur suka faɗa kuma yana iya daukan wannan abin da waɗannan ma suka faɗa suka ce tun da yana iya daukan maganar mu ya dauke na ku to ku aji shi kar kafa mana hujjar shi abu na biyu suka ce hujjanku na cewa fal'ana um, alimallahu annakum kuntum nuna anfusakum shi ma bai nuna cewa abinda suke yi din nan da an shar'anta musu ne yana iya yiwa istiharin su suka yi suna kuntata makawunan su suka ce dalili ma da zai nuna haka Shi ne Allah cewa ya alima Allahu Allah shi ya sake nan kamar a suke yi ba abu ne wanda ya shahara ba kenan hadi ne na waɗansu daga cikin sahabbai sun ɗauka an yi azumi da rana to kawai lokacin cin abinci shi ne tsakanin magarba da nisha ko zuwa lokacin da za ka yi bacci don haka ba sa yin waɗannan abubuwan suna ganin kuskure ne saboda haka su ne suke ganin haka da Allah ya san abin da suka ɗauka a zukatansu haka sai ya goge musu wannan kenan ba wata shari'a aka goge ba a'a wani wahane ne wani fahimta wani ishtihari da waɗansu sahabai suka yi ne Allah ya warware musu wannan haka nan ba alaikum suka ce tuba ai tuba yana zuwa ne ta ɓangare guda biyu imma ta ɓangaren Allah ko ta ɓangaren bayi ta ɓangaren bayi ko shi ne ya zo Allah maɗaukin sarki in ma ya karɓi tubanku ko kuma ya yi muku rangwame suka ce dalili kuwa gashi nan Allah yana faɗa dangane da ƙiyamun layin. ya ce alim allan tuhsuhu ba alaikum Allah ya san ba za ku iya game dare gaba ɗaya da ibada ba ba alaikum ai fa khaffafa an sai ya sauƙaƙa muku saboda haka suka ce mu a wajenmu abinda ake nufi da taba anan shine sauƙaƙawa ba yana nufin an karɓi tubawa ne hakanan suka ce har yanzu dai allah madaukin sarki ya faɗi wani abu irin wannan na ba yana nufin eh, ya sauƙaƙa muku mutum da ya yi kisan kai hmm, da kuskure kaga ai kuskure ordinarily ba za a ce ya ya tuba ba tun da kuskure kawai dai Allah ya shar'anta a yi abu kaza a yi abu kaza sai ce siyamu shaharaini mutatabi'aini faman lam yajidkum fa siyamu shaharaini mutatabi'aini taubatan min Allah mutumin da ba zai iya bayar da ba zai iya yanta bawa ba ko to sai Allah ya ce ya yi azumin watanni guda biyu taubatan min Allah ai takhfifan min Allah rangwame ne Sauki ne daga Allah madaukakin sarki maganan wa afa'ankum shi ma suka ce abinda afa'ankum take nufi shine ya yalwata muku ba wai yana nufin ya yafe muku wani laifi da kuka yi ba saboda in mutum ya yi ijtihadi ya kuskure bai laifi ba amma Allah ya yalwata musu ne suka ce abinda abin yake nufi kenan sai fal'ana ba shi suka ce fal'ana ba shi ruhunna abinda take nufi fal'ana daga yanzu da aka warware muku wancan kuskure ba wai daga yanzu an shar'anta muku sabon hukunci ba daga yanzu da aka bayyana muku kuskuren abinda kuke a kai to ku ci gaba da abinda daman shi ne ya dace ku yi dan. ina fata kun gane dangane da waɗannan riwayoyin fa hadisai da za mu karanta na sababin nuzulfa wanda suke nuna cewa eh ga suna suka ce eh kwarai sun yi amma sun yi ne da istihadinsu ba annabi ne ya ce musu su yi ba babu wani hadisi a cikin hadisan wanda za mu zo mu karanta cewa annabi ya ce bayan shan ruwa in kun yi bacci ko ko in yi kaza kada ku ci eh, ko kun yi sallan isha kada ku ci kada ku sha suka ce saboda haka mu a wajenmu abinda muke gani kenan wannan nikash ɗin ana yin sa ne saboda matsala ta biyu da zamu mu faɗa kafin mu je sababin zuzo matsala ta biyu ɗin shine cewa idan har wannan lafazin uhilla ba ibtida'u tashri' bane bayani ne na shafe wani hukunci to hukuncin da mai ya tabbata ai in za a shafe hukunci zai zanto imma ya hukuncin farkon ya tabbatar da qur'ani ne ko ko da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan hukuncin da aka shafe aya ce ta alqur'ani ko ko a'a hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam ko suna amaliya ko ko a'a an shafe shari'ar da ta gabata ne sai jumhurin malamai ko kuma ce waɗansu malamai ba jumhuri ba tsawon waɗansu malamai suka ce wannan ayar ta shafi kamanceceniya da Allah ya ambata ne a cikin ayar farko na shar'anta azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum in ba ku manta ba yi bayani dangane da kama kutiba din nan menene wajhu shabah din mai yaya kamanceceniyar azumin namu da nan da suka gabace mu shin kamanceceniya ne a wajibci kawai yadda aka wajabta mana su ma an wajabta musu ko ko a'a kamanceceniyar a komai da komai ne wajibi ne kuma zamanin watan ramadan ne hmm? kwana talatin kuma yana farawa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza shin haka ne malamai mun faɗi cewa sun yi saɓani ko in ba manta ba abinda muka ce shi ya farin jaye domin kubuta daga shiga abinda ba ka da hujja a kai shi ne cewa mutlaƙul wujub ne mun gane ko wajibcin ne an wajabta muku kamar yadda aka wajabta ma waɗancan amma tafasil ba dole ne su zama daidai ba kamar yadda mun sani Allah ya wajabta wa wanda suka gabace mu sallah amma ba dole ne sallanmu ita ce irin nasu ba kai sallanmu ma akwai bambanci da nasu ɗin ɗaya daga cikin dalilai da za su nuna mana haka shine hadisin isra da Allah madaukakin sarki ya faralanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon lamari salloli hamsin da ya zo wajen sayidina musa alaihi salam ko da ya ba shi labari ya ce al'ummarka ba za su iya ba ka koma ka nemi rage kaga kenan bai san irin wannan ba ba a ba shi irin wannan salladin ba haka nan har da aka bari ma zuwa biyar ɗin ya ce al'ummarka ba za su iya ba ka koma ya ce a gaskiya <laughs> tafiya da nawan ya ishe ne ina jin kunya in sake koma kaga kenan yana nuna cewa annabi ba shine abin da aka baiwa annabi musa ba ba irin wannan bane da zai ce ai mu ma irin guda biyar aka ba mu saboda haka kenan maganar da muke ganin tafarin jaye ita ce mutlak ɗin wujub eh ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari na bambancin azuminmu da azumin ahlul kitab dangane da batun sahur hadisi ya inganta annabi yake cewa bambancin azuminmu da azumin ahlul kitab shine aklatus sahar shin abincin sahur sai wannan ya nuna kenan eh su a azumin su a azumin su ba sa cin sahur by extension wani yana iya fahimtar wannan cewa in sun bude baki to shi shikenan babu cin abinci kuma har sai rana ta sake faduwa amma shi ma ba kaga ba nassi bane na wannan hadisi ko Haka nan hadisi ya zo yana sukan yahudawa waɗanda ba sa bude baki da wuri har sai inda shi bakin nujum har sai lokacin da taurari sun fito sannan su karya azuminsu annabi shi kada mai koyi da waɗannan kada mu jinkirta buɗe baki irin yadda waɗannan suke jinkirta buɗe baki kaga waɗannan waɗansu bambanci ne da suka inganta tsakanin azuminmu da azuminsu kenan wani yana iya cewa ma kuma kenan annabi yana gaya mana akwai bambanci kenan akwai bambanci ma'ana tun a farkon azumin haka yake ba daga baya ba ne aka wato ainihin shar'anta cin abinci a sakamakon waɗannan ko wannan aya ɗin jami'i wannan dalili na malamai masu cewa abinda aka shafe ɗin shine kama kutiba alal na min qablikum kamar yadda al'imam suyuti ya ambata cikin al'itkan fi ulumin ƙur'an da ya jero ayoyi guda 20 ko 21 wanda yake ganin aurensa nasikh ya tabbata a cikinsu so aya wannan ita ce aya ta biyu ina jin wanda ya ambata yace saboda wannan uhilla dan yana nuna mai maganar da muka faɗa shi jimhur sun faɗa yana nuna cewa da ba haka abin yake ba menene wannan shine kama kutiba alal ladina min qablikum wannan uhilla din tana shafe kamanceceniya ne da aka faɗa hmm? shine malamin mu professor Muhammad Kabir Yunus a cikin littafin sa Dirasat fi usul tafsir yake cewa akwai magana akan wannan batu na al-Imam As-Suyuti yace saboda wannan maganan yana ginuwa ne basa tafsirin ayar da cewa yadda aka wajabta azumin da lokacin da wato ainihin zango ɗin duka guda ɗaya ne amma kuma babu nassi wadda ke tabbatar da haka saboda haka ba za ka gina hukunci akan abin da ba ka da tabbas ta hanyar dalili akai ba Ya ce wannan ita ce mulahaza ta farko dangane da wannan wannan wannan magana abu na biyu ya ce sai dai ya zanto wannan ayar mun ɗauke ta a cewa nasar take yi ya zanto tana shafe abinda mal abinda ya tabbata ne da sunna amaliya abinda ya tabbata da mai ne da suna amaliya mai ce suna amaliya ɗin wato suna annabu sallallahu alaihi sallama a aikace to ai na gaya muku ɗazu ba mu samu ba cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa sahabbai cewa bayan shan ruwa bayan sallan isha kar ku ci abinci ko kar ku sadu da matayenku ba samu ba amma hadisai sun inganta cewa sahabbai sukan kame daga cin abinci da sha da kuma wato ainihin saduwa da mata a wannan lokacin tun da sun yi haka a zamanin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam, ba a hana su a farkon lamari ba mai ke nufi takrir ko yana nufin cewa eh ya tabbata kenan da wannan sai dai a ce an shafe wannan ayar ta shafe abin da ya gudana ne na aiki ba wancan ayar ba don wancan ayar ba ta nuna kamanceceniya ta kowace fuska mana babu dalili da ke tabbatar da haka ɗin kuma wannan shi ne shi ma abin da dr mustapha zai a cikin littafinsa an nasir fil karim ya tafi a kai cewa lallai wannan aya ɗin bayani take yi na wato ainihin abinda aka shafe amma abinda aka shafe din shine a sunnal amaliya ba wancan aya din ba ina fata kun gane saboda haka abinda muke ganin ya farin jaye batun nasakh ko ihkam shine cewa wancan kama kutiba alal ladina min qablikum tana nan daren ba a shafe komai akan ta ba kuma abinda take nufi wajibci ne a nan ne kawai za a tsaya sannan abu na biyu shin wannan sunna amaliya ita aka shafe ko a'a shi ma wannan akwai magana da malamai suke abinda jumhurin malaman da ba sa ganin nasakh din suka tafiya a kai suke tafiya a kai shine cewa ma'ana ba sa ganin cewa ƙur'ani aka shafe shine cewa wannan sunna amaliya aka shafe amma akwai wadansu 'yan kaɗan daga cikin malamai da suke ganin wancan abin da ya faru da sahabbai in ma ba sunna ce amaliya ba saboda ka su suna ganin ba nasakh bane ba a yi wani abu nasakh ba abin da ya faru shine an gyara fahimta ne na wadansu wanda suka yi mummunan fahimta ma yadda ya dace su yi azumi da su yi a daren azumi wannan shine abinda abu muslim al-asfahani ya tafi a kai shi daman shine wanda ya fi kowa shahara cikin malaman tafsiri cewa shi bai yarda nasakh ya faru a cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda ka shi baya gani yana ganin kawai kuskuren fahimta ne kamar yadda muka faɗa yayin a maganan waɗanda suke cewa wannan uhilla sabon magana ne ko sun bayar da amsa akan waɗancan cewa takhtanuna anfusakum din da su fata ba alaikum da wane ne yana nufin kuskuren fahimta da kuka yi ne ba yana nufin sabo ba kuma wannan shine ra'ayin waɗansu daga cikin malamai na zamani irin su muhammad abdu da ɗalibansa rashid rida a cikin tafsirul manar shi ne ra'ayin a sheikh muhammad abu zahra a cikin littafin zaharatu tafasir shi ne ra'ayin al'imamu tahir ibn Ashiru. shi kamar yadda yake faɗa yana cewa baya ganin cewa wannan wani sabon tashri'i ne saboda yana cewa ba a taɓa shar'anta azumi ba sai da rana ba a yi wani lokaci ba wa ma shuri as-sawmu illa imsakan fi an-nahari duna al-layl fala ahsabu anna al-ayata insha'un lil ibaha walakinaha ikhbarun ولكنها إخبار عن fi asli tawqiti أصل توقيت الصيام بالنهار والمقصود منها إبطال شيء توهمه بعض المسلمين وهو أن الأكل بين الليل لا يتجاوز وقتين وقت الإفطار ووقت السحور وجعلوا وقت الإفطار هو ما بين المغرب إلى العشاء لأنهم كانوا ينامون إثر صلاة العشاء وقيامها فإذا صلوا العشاء لم يأكلوا إلا أكلة السحور السحور وأنهم كانوا في أمر الجماع كشأنهم في أمر طعام إكتشا بأشر أن تأزمي با سيدي أمتين سنة كامي باكي درانا بعد الدريبة إيش ده كبايا زتنشي وأن آير سابا hukunci take bayarwa na halacci kunga shi maganar sama yanzu ya bambanta da su sauran 'yan zamanin su da suke ganin sabon hukunci ne shi ya ce ba sabon hukunci ba ne bayani ne ko sanarwa ne dangane da halacci wanda yake daman tuntuntuni haka yake da aka shar'anta azumi da aka ce ya na ladina amanu kutiba alaykumus siyam da rana ake nufi saboda haka daman ci abinci da saduwa da mata da daddare daman halalun ne to wannan abin wanda yake daman haka yake shine ake ƙara jaddada muku halacciyarsa a dalilin mai ya ce ah, maksudin haka ɗin kuwa shine a ɓata a rushe wahami a gyara fahimta da waɗansu musulmi suka yi mai fahimta shi abin da muka ambata cewa sun ɗauka ci ah, tsakanin dare bai wuce lokaci guda biyu shi ne lokacin buɗe baki da kuma lokacin sahur sai ka sa lokacin buɗe baki ɗin shine kawai tsakanin magariba da isha saboda sun kasance bayan sallan isha da ƙiyamun lail da sallah na nafila bayan sallan isha da sun gama zuwa suke su yi bacci ya ce sai suka ɗauka eh, idan suka yi baccin ba za su sake ci abinci ba kuma sai abincin sahur mai sa ya faɗi abincin sahur nan da bi magana waɗancan ba saboda abinda muka ambata ko cewa ba a yi wani lokaci da aka haramta wa mutane cin sahur ba da ya ce saboda sun kasance suna bacci ne bayan wannan kuma yadda ba sa cin abincin haka ma ba sa yi ba sa saduwa kenan shi a nan da waɗancan inda suka yi tarayya da su Muhammad Abdu da Muhammad Abu Zahar da Al-Tahir ibn Ashur shine cewa abinda aka aka yi ba shafe hukunci bane abinda aka yi kawai shine gyaran fahimta gyaran fahimta su abinda suke gani kenan dan haka waɗannan riwayat da zamu karanta wadda jumhur suke ganin cewa su ne sababin nuzul su suna ganin eh su sababin nuzul ne amma abinda suka yi shine gyara fahimta ayar abin ta yi ta gyara fahimtar nan da aka yi ba ta shafe hukunci ba to gaskiyar magana shine cewa ko da mun ce kuskuren fahimta suka yi to hadisi yana nuna mana cewa sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sun sanar da shi abin da suka yi hmm? kuma kamar da Allah ya ce a can alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum sun yi dan amma an kyale su na dan wani lokaci tana iya a ce ma kwana uku ne ko kwana hudu a cikin watan Ramadan an kyale su wannan kyalewar da aka yi menene takrir kun gane ko dan haka abin da yafi Shi ne cewa lallai dai an shafe aiki wanda suka yi kenan is immaterial ka ce wannan shafewan sunansa nasar ko sunansa ibtal ko mai ka faɗa dai akwai abin da da ake yi yanzu wannan ayat ta ce ba daidai ba ne ina ta kunga da wannan shi ne ma'anan uhilla lakum lailata siyami arrafathu ila nisa'ikum kuma abinda muka firin jayarwa shine cewa ba ta shafe wani hukunci da ya tabbata da aya bane sai dai wannan abin da ya tabbata da as-sunna al ko shi Rashid Rida bayan ya faɗi ra'ayin malamin sa dangane da wannan da waɗannan riwayoyi din daga ƙarshe sai ya ce ma'ana yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su bisa waɗannan fahimtar da su suke ganin kuskure da suke yace inna iqraran nabiy sallallahu alaihi wasallam lahum ala dhalika al-ijtihad kana jariyan ala sunnatihi fi ijazati amali kulli ahadin bi ijtihadihi fima yahtamilu al-ijtihad min an-nusus من غير إلزام لأحد به إذا لم يكن يلزم الأمة كلها إلا العمل بالنص ko idh lam kun yalzamu al'ummata ummata kullaha illa al-amalu bin nass al-qat'i dalala kama sayati bayanuhu fi tahrim al-khamr wal maisir ana wani wata fa'ida ya bayar a fa'idan nan nake shirye cewa ya yarda cewa annabi yayi ikrarin su ko to in mutane sun yi abu ka yarda cewa annabi ya tabbata su kai kuma ka kira wannan abin kuskure eh jama'a ka kira wannan abin kuskure taban mas'alatu khilaf shi ma annabi yakan yi abu Allah da ya zo yi masa gyara ko hmm? mana yayi din ne sannan an zo an masa gyara to min hadha albab ana iya ce masa masa kuskure amma duk da haka ne sunna ce amaliya annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka din shi wannan fa'idar da ya ambata tana da kyau idan nassi ya zo yana ɗaukan sama da ma'ana guda to shari'a ba ta kwantatawa wannan yana iya fahimce ta da wannan ma'anar kuma a bar shi a fahimtarsa wancan yana iya fahimtarsa da wancan ma'anar kuma a bar shi a fahimtarsa idan kana son ka nuna masa cewa nashi kuskure ne to ta hanyar dalili ne kuma bai yiwuwa ka aibanta shi domin ya rike wancan wato ainihin fahimta ɗin wacce ta saba manaka tun da babu nassi ƙarara a kan matsala ɗin me yake so ya gaya mana cewa da Allah ya yi kama kutiba alal ladina min qablikum kama kutiban nan tana iya ɗaukan mujub kaɗai kamar yadda shine abin da muke ganin ya farin jaya ko kuma tana iya ɗaukan cewa kamar yadda waɗansu eh, malamai suka ambata tana iya ɗaukan lokaci wajibci da kuma lokaci kamar yadda al-Imam al-Tabari ya tafi akai shi ya mafi cewa wajibi ne kuma wajibin a watan Ramadan ne duk al'ummu da aka wajabta musu azumi a wajen Imam al-Tabari an wajabta musu azumin wannan wata ne na Ramadan kaga shi ma ihtimal ne mun gane ko sannan su malamai kuma suna ganin ba wai kawai lokaci da wajibci ba har ma yanayi suna ganin haka ne to kenan shi abin da yake fada cewa su waɗannan sahabbai da suka yi waɗannan abubuwa ɗin so sun fahimci kamanceccen ne gaba ɗaya mun gane ko to tun da fahimta ce suka yi manassi haka nan kuma nassin ya tamil yana iya ɗaukan wannan ma'anan shi yasa annabi ya kyale su bai yi musu faɗa ba bai ce musu bai gallaza musu magana ba sai da ya jira nassi ƙafi ya zo nassi ne yanke hujja uhilla lakum lailata siyami arrafathu ila nisaikum an halasta muku kaga maganar cewa ba za a yi ba ya kare ko yawwa uhilla lakum lailata siyami arrafathu ila nisaikum na faɗa mana cewa malamai suna ambatan cewa akwai sababin nuzul ko akwai dalilai na saukan wannan aya din al-imam al-bukhari da imam ahmad da ad-darimi da abu daud da tirmidhi da nasa'i da wani su sun rawaito daga al-bara ibn azib yana cewa kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam idza kana ar-rajulu sa'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam ya'kul laylatahu wa la yawmahu hatta yumsi cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kasance idan mutum ya yi azumi sai lokacin buɗe baki ya yi sai ya yi bacci kafin ya buɗe baki to shi kenan ba zai sake ci abinci ba a daren hakanan har uwa ya gari mana da ka yi bacci sabon azumi ya fara har sai ya yi wuni wa inna qais ibn sirma al-ansari wani sahabin annabi ne sunansa kenan kais dan sirma balansare ne kana sa'iman ya kasance yana azumi falamma hadara al-iftaru ata mar'ata da lokacin bude baki yayi sai zo wajen matansa fa qala laha yace a indaki ta'am akwai abinci ne qalat la sai tace a a babu abinci walakin amma antaliqu fa atlubu lak barin je nima maka abinci falamma intasafa an-nahar ghushiya alayhi afwan uh, wa kana yawmahu ya'mal kuma yayi wuni yana aiki a wannan surayin cewa mutum ne yake aiki noma yake a gona yake zuwa yayi aiki a wata riwayar inda tabari ambata yana zuwa ne yayi aikin kwadago yana noma ne na haya in ya gama a bashi abin nan kuma da ya tashi zuwa Dan ba ya zo ba komai a hannunsa ba ne a wasu riwayoyin ya zo da dabino amma ya ce ya ci dabino har ya ginshe shi ne sai ta je ta canza musu wani abu a madadin wannan dabino a zo a dafa masa sai ya ce shi ne ta je da ta je ta canza ɗin ta dawo kafin ta ɗuma mashi to ya riga ya gaji dama kawai sai bacci ya ɗauke shi shi ne a aina sai idan ya rinjaye shi ko idanuwansa suka rinjaye shi ya yi bacci faja'atu ra'atu da ta je da ta dawo falamma ra'atu da ta ganshi yana bacci kala sai ta ce haibatan lak kai canka falamma intasafa an-nahar ghushiya alaihi yayin da rana yayi a wadansu ruwayoyin ana cewa ta tashe shi sai ya ce to aina na riga na yi bacci ya zan yi ci abinci kuma ya zan yi saba sai ya ci gaba da azumi da rana ta yi Allah da ikonsa sai su ba hine malar hushiya alai fazukira zalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai aka gaya wa annabu sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru ga wane fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan ayat ta sauko أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا أن حل استامك أدرا أزمي كسارد إيالنك سيسو كي فرنشكي ميتانني دوانا أمر الدنيا مني يأتوك مسو حل دسكي سكي أكيكو ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر wannan har zuwa nan wajen aya ta sauka wannan riwayar bukhari kenan haka na imam al-bukhari ya rawaito wani hadisin daga al-bara ibn azib yake cewa lamma nazala sawm ramadan kanu la yaqrabuna an-nisaa ramadana kullahu lokacin da wajibcin azumin watan ramadan ma'ana ayoyin da suke wajibta azumin watan ramadan suka sauko waɗannan kenan da muke karanta su kanu la yaqrabuna an-nisa a ramadana kullum sun kasance ba sa kusantan mata a ramadan gaba daya amma wa kana rijalun yakhununa anfusahum akwai waɗansu mutane waɗanda suka kasance suna cutan kawunansu ma'ana suna zuwa su yi din fa'anzar Allah sai Allah ya saukar da cewa alimallahu annakum kuntum na anfusakum fataba alaikum wa afa ankum anan shine ibnu hajar al-asqalani cikin fatal bari yake cewa an ambaci sunan mutane guda biyu wanda aka san suna yin haka din amma ba su kadai suke yi ba shine ko wanda suka yi taba yin haka din shine umar ibn al-khattab radiyallahu anhu da kuma ka'ab ibn malik kamar yadda zamu ji a wannan hadisi na ibn abi shi kuma imam ahmad ne ya rawaito wannan hadisin daga abdullahi ok ba ba na ibnu abi layla ba za mu zo wannan daga abdullahi ibnu ka'ab ibni malik abdullahi dan yuhaddisu an abihi yana bayar da labari daga da babansa kala yace kana nasu fi ramadana idza sama ar-rajulu fa amsa fa nam haruma alayhi at-ta'am wa sharab wa an-nisa hatta yuftira min al-ghad yace yadda abin ya kasance mutane sun kasance a watan ramadan in mutum ya yi azumi da yamma sai ya yi bacci to abinci abin sha saduwa da mata duk sun haramta a gare shi har kuma sai ya sake bude baki na waye gari hmm? kun gaina shi a haruma ko suna amaliyar kenan فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سي النبي صلى الله عليه وسلم سي سيدنا عمر يداو جدا دغورن النبي اواني دري ذات ليله وقد انا وتا روايه تنا cewa sahira indahu wata riwayar samara indahu yayi dare a wurinsa as-sahru shine rashin yin bacci ma'ana bai yi bacci da wuri ba yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko wa samara indahu wa kad samara yayi hira da shi as-samaru shine hira da ake bayan sallar isha mana yayi dade wajen annabi sun yi hira da daddare sannan ya dawo gida fa wajada mar'atahu qad namat sai ya samu matarsa ta riga ta yi bacci fa aradaha sai ya nemi ya sadu da ita faƙalat inni qad nimtu sai ta ce ai na riga na yi bacci qala ma nimtu ya ce a waki wani bacci Sun mawaƙa waqa'a biha sannan ya sadu da ita wa sana'a ka'b bin malikin mithla dhalika ka'b bin malik shi ma yi irin wannan din mana shi ma yi bacci ko matarsa ta yi bacci ya sadu da ita fagada umar ila nabi sallallahu alaihi wa sallam sai sayyidina umar waye gari ya je yayi abin da bai dace ba sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai bashi labari fa anzalallahu ta'ala alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'fa ankum sai Allah ya saukar da wannan gaba na ayar Allah ya san cewa kuna cutan kawunan ku dan haka ya Eh, ya muku rangwame ya yalwata muku sai abu na eh, gaba abu dawud ya rawaito hadisi daga abdullahi ibn abbas cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum ma'ana lokacin da wannan ayat ta sauko فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة mutane a zamani annabi in sun yi sallan isha haruma alaihim at-ta'am wash-sharab abinci da abin sha ya zama haramun a gare su wan nisa haka nan mata wa samu ila al-qabila to za su yi azumi har ranar da za ta za ta take gabata ranar da za ta zo fakhtana rajulun nafsuhu sai wani mutum ya ha'inci kansa fa jama'a mar'atahu yayi jima'i da matansa wa qarsal isha'a bayan yari sallar isha walam yuftir bai buɗe baki ba fa da allahu azza wa jalla an yaj'ala dhalika yusran liman baƙiya wa ruksatan wa manfa'a sai Allah ya so ya sanya haka din ya zanto ga wanda zai zo nan gaba ko ya zanto kuma ruhusa ne da wato rahusa da kuma amfani faƙalar subhanahu sai Allah ya ce alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya san kun kasance kuna cutan kawunanku wa kana hadha mimma nafa'a Allahu bihi an-nas wa rakhasa lahum wa yassa sai wannan ya zanto cikin abinda Allah ya amfanar da mutane da shi ya sauƙaƙe musu eh, kamar da muka ji a wancan riwayar cewa mutane sun yi farin ciki sosai da jin wannan ko akwai wata nukta da al-imam ibn al-arabi ya ambata anan yake cewa hakaza falyakun sharaf yace haka girma da daukaka yake sayyidina umar ne yayi kuskure sai Allah ya mai da kuskuren shari'a radiyallahu anhu arda kiran magana abu ibn abbas ana aiko yace faktana rajulun nafsuhu wani mutum ya cuci kansa a dalilin wannan aikin da ya aka samu sauki da ya je reporting kansa aka samu sauki wannan daraja ce ta sai umar abu na gaba shi ne hadisin abu ibn abi ɗin da na ce zan faɗa wannan hadisin ibn abi da zan karanta shi ne hadisin da na karanta muku cewa hadisin mu'az ibn jabal wanda ya bayanin yadda aka shar'anta azumi cewa da farko kwana uku ne da ashura sannan aka zo aka yi wanda zai iya wanda ya ga dama ya yi wanda bai ga dama ba ya ciyar ko to shi gaba da hadisun shi ne ya faɗi wannan yake cewa ah, hadisun waɗansu sun shi ya tsaya akan abu laila Ibn Abu laila waɗansu sun shi marfu'an abu laila ya ce ah, ah, abin nan sayyidina mu'ad ibn jabal ya ji daga wurinsa ne alhali kuwa ibnu abi laila lam suna min mu'ad a ilimin hadisi ibnu abi laila bai koyi karatu a wajen mu'ad ibn ibni jabal ba shi yasa da dama daga cikin ko wadansu daga cikin manya-manyan malaman hadisi suna rinjayar da wannan hadisin mawqufi din ne hmm? cewa shi ne fi daidai wadda shi ma akwai waɗansu ah, illoli har wajen guda uku da malamai suke ambata dangane da wannan hadisi din sai dai da yake ya zo ta fuskoki da dama waɗansu malamai suke ganin zai zanto hadisi hasan ko alhafiz ibn hajar al-asqalani shi ma abinda ya tafi akai kenan a ƙarƙashin wannan aya ɗin a cikin kitabut tafsir a cikin eh, da ya sharhin fatul eh, abin a cikin fatul bari ɗinsa to mai hadisin a cikin hadisin ibn abu laila وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح mutum ya kasance idan ya buɗe baki sai ya yi bacci to kafin ya ci abinci ba zai ci abinci ba kuma har gari ya waye faja'a umar ibn al-khattab fa arada mar'atahu fa qalat inni qad nimtu fa dhanna annaha ta'tal fa ataha sai na umar yazo wannan hadisin ya bayyana mana daga yana yazo ko sai ya bukaci matarsa sai ta ce ai ta yi bacci sai tunanin kawai dai tana son ta hana shi shine ya ce mata ba wani bacci da kika yi ko sai ya sadu da ita faja'a rajulun min al-ansar fa taam wani mutum shi ma zo ya bukaci abinci waye wannan mutumin ɗin? Qais ibn Sirma daga ina ya taho shi kuma shi ma kun san da inda ya taho ko daga gonarsa ya taho fa qalu hatta nusakhkhina laka shay'an ka bari mu dan dumawa maka wani abu fanama sai ya bacci falamma asbahu yayin da suka waye gari unzilat alaihi hadhihi al-aya sai aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya dan uhilla lakum laylata siyamir rafathu ila nisaikum hadisai guda biyar da na karanta muku akwai riwayoyi da dama wadda dai duk kusan abin da suke tafiya akai kenan su ne malamai suke cewa sababun nuzul din wannan aya din abinda jumhurin malamai suka tafi akai kenan cewa wannan su ne nuzul din wannan aya din to amma in kuka duba waɗannan hadisan da muka karanta suna da ɗan bambanci a waɗansu abubuwa wanda yasa waɗansu malamai suna cewa akwai ittirab a waɗannan riwayoyi ɗin to gaskiya babu wani ittirab saboda akwai hanyoyi na wato ainihin haɗa su bari mu ɗauki guda ɗaya lokaci mai ko Eh, to za mu yi haƙuri kenan tun da lokacin bai ko gobe insha Allah sai mu sai mu dora da bayani akan wannan asbab ɗin saboda za su taimaka mana wajen ƙarasa fahimtar sauran ayoyi din abinda muka faɗa ya zanto daidai falalashi daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam sunna mu ta tambayoyi shine mutum ya rubuta tambaya ko Eh, lallai mai tambaya ya rubuta waye gari in mun zo sai mu amsa haka za mu shiga ba kuma ma eh, mutum bai zo da takarda a nan ba eh, ina tunanin in ba za a dame mu sosai ba za mu bayar da dama ko mutum ya yi text message ko abin da ya kama da haka wanda in na gani insha Allah za mu amsa <coughs> wannan ɗin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم